السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا للتافي za mu tashi matsala ta goma sha shida matsala ta sha biyar da muka karanta cikin ɗabi'un da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya saba ma 'yan jahiliya 'yan jahiliya sukan kawo hujja cewa suna da uzuri ranar tashin alkiyama ko an je gaban Allah suna da dalilin da ya ba su yi imani ba ciki malam ya kawo mana inda suke cewa kwalu kulubu na gul kusan shi muka tattauna wancan mako wato dalilin da yasa sa ba su yi imani ba su suna da ilimi ba su bukatan wani ilimi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zo da shi ilimi ya riga ya ishe su Allah ya kare mu yana daga cikin jahiliya to mun tattauna akan wannan a wancan wancan zama a wannan zama za mu tattauna akan i'tiyadul yahudu an at-taurati bi kutubis sihiri wato shine matsala na goma sha shida i'tiyadul yahud an at-taurati bi kutubis sihiri wato yahudawa sun canza littafin da aka ba su sai suka canza shi da littafan sihiri littafan tsafi ƙila an gaujan raiti ya yahud an tauratu bi kutubis sihiri yahudawa sun canza littafinsu da aka ba su sai suka canza shi da littafin littafin sihir wato ila jimlar ta zama ta dunkule ko fasaran yayi nisa amma kuma ba ne ta yake ba kusa yake kamar yanzu ne nan inda na fi sani sosai arewacin najeriya harshen da suka fi shahara barbanci fillanci da hausa duka waɗannan dabarun musulunci babban zane su dukan ba bare in ka same shi ka je borno ka ga rayuwar da suke yobe da meye inda ba da musulunci babban zaye ne ba su da wani amfani filani ba ne ga sanan suna yawo in ba da ba da musulunci ba su da wani amfani bawushi ko ba allah shi magona ne bai da wani amfani da ba da musulunci to da musuluncin ya zo kuma suka karɓi musuluncin sai suka fifita bokanci akan addini in kai sun ce malami sun rabin boka duka waɗannan jinsin wanda na ɗan sani in ka ɗauke ba bari ka ya ce malam in ka ji wa filatini ya ce malam ko bauchi ya ce malam boka yake ne eh fiye to a to malamin da zai karantar da su addini sosai ba a in yanzu kana so kai suna ka ga ministoci da waye sun zo wurin ka alal akalli in ma cikin ahlus sunna suke ka fara tira aljannu in ka fara tira aljannu yanzu ga minista ya zo gaban ka ya durkusa dan gidan shi gaba ɗaya aljannu ne sun mai gidan gida ne cike ki da kazanta yahuda sun riga sun cuce shi ya cuci kanshi ya ɓata duk abin da zai jawo aljanu ya kawo gidan shi a aji duk abin da zai kawo aljanu mun tattaro su mun kawo su cikin gidaje to da yanzu kana so a san ka ga jama'a manyan mutane su huda da kai to ka fara harka da aljanu yanzu nan a baka kuɗi duk abin da ka ce yanzu nan za a tattaro saboda mutane sun canza malamai da za su karantar da su addini da miyagun maluma bokaye shine abin da kuma yahuda suka yi ya ba daga iwas ba sun canza littafin sai suka canza shi da kutubu sa'ir amma nan da yake hedin ne bari mu shiga cikin karatun ƙila karatun ya fita cikin abin da 'yan jahiliya suka siffanta da shi aiti ya buhum amma atahumullahu bitubu sihir sun canza abin da Allah ya basu na littafi da shari'a da littafan sihiri littafan tsafi kama zakara Allah zalika fi qawlihi kaman yadda Allah ya faɗi a littafin sai ke cewa walamma ja'ahum rasulun min indillah lokacin da jakada ɗan saƙo ya zo musu daga wurin Allah musaddiƙun limama ahum yana gaggata abin da ke wurinsu yana gaskata cewa lalle akwai annabi Musa yana gaskata cewa lalle akwai littafin da aka saukar ma annabi Musa kaga wannan gaskata cewa akwai annabin ne نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا wani bangare daga cikin waɗanda aka ba su littafi sune yahudu sai suka watsar da littafi kitab Allah littafin Allah wara a a bayan bayansu ka annahum la ya'lamun kai ka ci jahilai kai ka ci jahilai ne wato idan Allah na magana da Yahuda kai ka ci magana da su ne na jin sun sani ilimi ne wal adiktarnahum ala ilmin ala alamin suna da ilimi ba kaɗan ba amma suna wata ɗabi'a irin da miyagun jahilai kai shi idan Allah na magana da su sai kamar yana faɗa wata ba matul shayatin sai suna bin abin da ɗanu ke karantawa ala mulki suleiman game da abin da ya faru zamanin annabi suleiman wa ma kafara suleiman Allah ce annabi suleiman fa bai aikata kafirci ba walakin na shayatin kafaru shaidanu ne na mutane suka aikata kafirci yu'allimuna an-nasa sihra suna sanar da mutane sihiri shi ma murbin al-wahab da ya kawo wannan ayan sai ya tsaya saboda karanta qur'ani da fahimtar qur'ani wani firamare a sabin ne ga musulmi wato kafin mu shiga cikin shirin fauzan fauzan kun san kowane annabi da jaraba wanda Allah ya masa da irin mutane sun girgiro wasu abubuwa sai Allah ya aiko annabin da zai daidai da wani lokaci yanzu kun ga annabin Isa alaihi salam lokacin da ya zo shi iske mutanen shi sun jarabtu da sanin magani su likitoci ne suna ga ilimin likitanci babu kamar su sai ya lami da shi kwararren likita shi ba mara lafiya ba wanda ya mutu ma sai ba shi magani ya tashi ka san ko likita iyaka lalaba yake kada ka mutu in ka mutu da abun wani jin wani ƙarya da yake sa da mai daya da wani hangu duk ƙarerayen yake tattara da ɗan jikin ruga ya gama to sai annabi Isa Allah ya bashi karfin mu'jizan da ba ma magana mara lafiya wanda ya mutum ma za a bai magani ya tashi ya ci gaba da harkar ka kaga kurewa a likitanci ko annabi sallam da za a aiko shi da fasaha da basira sai aka sa shi a wani gari wanda sai da suka shekara ɗari suna shirya gasa na kwarewan fasaha da iya magana suna da kasuwanci su zirmi janna su ukaza su wane ne duk shekara garuruwan gaba da za tare ne a nuna fasaha kawai na basirar zube da waka yalla ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi annabi Suleiman matsalan da ya samu bokaye ne masu hudda da aljami matsafata na fitan hankali tsafi ya mamaye ko ina sai annabi Suleiman kuma ya zama shi aka aiko shi cikin su sai sanya shi ma ya roki Allah Allah ya ba shi karfin mulki fa da aljanu ya rika hudda da aljanu to da musifa ya musiba bala'i ya bala'i abu ya ishe shi da ya nasara a kansu ya tattaro shi ma Allah ya ba shi ƙarfi ya ji jiki ba annabi Sulaiman ya ji jiki sai ya bi duk wani camba duk wata mahada duk wata mahada wanda aka san santa ce ta tsafi ya tattara kundin ya ce a karɓo shi linan wa shiddatan ko su bada dan Allah ko kuma sai da ta yi sai an kwato shi saboda aka aka tattara duk waɗannan littattafan sai ya haɗa soji guda ya sa a wani tabut ya sa a wani akwati aka shirya shi sai aka haƙa rami aka binne wutar ruwa ta ce a fada shi wutar ruwa ta ce a wani wuri aka binne to inda aka samu matsala da annabi suleiman ya bi duniya shi ya zama abu ya dan fara ja din da dama su yahudawa kan garuru ne annabawan ma wahalan suke sa, an in man samu dama kashe annabi suke yi sai iblis ya nuna musu ainihin inda annabi suleiman ya ɓoye wannan kundin nasu na asali Shi ne ai wata ba umar shaɗi na ala mulki suleiman saboda aka sai shi ɗin gamu sai da suka ciro shi da suka ciro shi suka bude sai suka koma tsakin su gadan gadan na asali tsafinsu na asali suka koma cikin tsafi gadan-gadan suka kuma kama shela sai suka ajiye littafin da annabi suleiman ya karantar da su shi ne aikin da suka yi ita ya zule hudu an taurata bai kutubu sayiri littafin littafinsu sai suka aje suka ce wannan kundin shine asali ne asalin abin da annabi suleiman yake so a rayu akan shi sai aka kama yada cewa annabi suleiman matsafaci ne kuma shi ya sanya har duniyan yau duk duniya ba wanda ya kai bai gude tsafi tsafi suke yi ba na wasa ba shi sa yanzu nan suka ji an ce an ga mutum ba hanci ba a zakari mace ba nono kaza ba kaza an yanki kaza wannan sayanin ne kawai kafa aka ba in dai tsafi ne har yanzu duk duniya ba wanda ya kai bai gude tsafi sai da tsafi wasu abubuwan da kake ganin su suna faruwa kana ganin wani ko technology ne ko wani abu mix ne da tsafi fa mishinar a lokacin mun karanta jikitul yahudu wasu shekara can baya da suka wuce da nufudul yahudu mun karanta su dai a gurguje na mu musu wani irin karatu kudin gane a gane ba da banza ake neman tsari daga ba yahudi ko ba nasari su goma sha bakwai kullum a sallah ba wato matsafata ne matsiyatan gaske to kuma sai suna nuna cewa a annabi suleiman abinda ma ya karanta kenan littafin shi sai suka tattara sai suka aji mutun nan banda Allah ya taimake mu Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna da tuni Qur'ani ya zama labari billahi alladhi yanda mutanen nan suka taho banda Allah ya taimake mu Allah ya ce zai tsara littafin nan ga sulke da ya mai ta ko ina da tuni la Qur'ani ya zama labari an gama shi ba sauran wani abin da za kuma ƙari magana ta riga ta ƙari to Allah ya ce zai tsare shi kuma da yake abinda da ke fassara qur'ani sunna ce Allah ya yi jigajikin wasu mutane ba su wasu irin kwakwale ba za ka rasu da kwamfuta ba wani ya yi 2 gig 4 gig 8 gig duka rabata wani lokaci ne su in ka samu 1000 gig ma ka kwatanta da kwakwalwarsu bai kai 10% da kwakwalwarsu ba ya zama ulama unnasar ne sun san tsatso mutum zai iya lissafa kakanni barkace kowane kaka da waye shi sunna Allah ya tsare ka sannan ya ba mu guide guide ne muke ci muke shiga wahala yanzu sulken da za ka kare kanka daga waɗannan miyagun mutane wallahi su ne yawan karatun kurani da azkar kuma shi ne muke neman watsar in muka watsar da wannan mutanen suke mana da'ira wallahi ba za mu moru ba ba wanda zai moru mun gama don miyagu ne to kuma shi Allah ya gama nashi ya ce maka ga mafita kai ne kake baka so in kuma ga da'ira ba magana ta kare ba amma matsafata ne na na ƙarshe malam ana tsafi ba a zaro gawa a yi tsafi ba wani ana tsafi a duniya malam ana yi abinda dai kasan kila ya zo gare ka ya zo gare ka wanda bai zo gare ka ba bai zo gare ka ba gowa maganar yahudanci hakikatul yahudu muke so mu tattauna kai ba amma dai ya kamata kokari ku rika duba littafan su bakin gurguru da rubuce da aka yi akan su protocols ai galibi duk kuna so a library protocols nasu ku ruka dudduba su kuna ganin ya ne menene matsafata ne mashaya jini ne jini lokacin da muka karatu ba sai na ce muku wani menene yahu ba kuna ta wani kwamfuta mai yahu bayan kowa ya san wani sanannen Allah ne mai shan jini na yahuda ci ne na tsafi cikin littafan da suke da shi amma dai ba shi ne muke so mu shiga ciki da yawa ba zamiye ne ku yi haƙuri wattaba'u ma ya shayatin ala mulki Suleiman, wato suna bin abin da shaydanu suke karantawa ala ya kamata zama fi ne amma ta addini alkazo da kazubi ne ta adda bi ala mulki suleiman ahad ba mulkin suleiman din bane lokacin annabi suleiman suke magana a kai shi sai suna karanta cewa annabi suleimanu ya ajal ga littafin shi na asali wannan ba littafin bane sai suka aje littafin na musulman wato littafin at-taura kenan wanda shi annabi musulman galibi duk annabawa da suka zo daga bayan annabi Musa ba zo da wani sabon littafi ba littafin annabi Musa ne shi suke karantarwa ko annabi Isa an yi samarizing wancan littafin ne in yanzu ya dade ya dade ba bai dawo ba sai aka yi samarizing din shi sai aka hada shi wuri guda abubuwa masu masu muhimmanci ki waɗanda ya kamata sai ke sai ci gaba da karanta da su har yanzu dai littafin ne ba a canza shi ba littafin annabi Musa shi ma annabi Sulaiman din dukan su duk annabi wanda abin da suka yi ta amfani da shi ke yi ce shi sa ce ya ta yadda yahudu an taurat bi kutubu sayyar to shi ne mu kuma yanzu wallahi idan da ba da musulunci ba in kai wai bahaushe ne da yanzu kana nan nan cewa babanka kakan zai rika ta tsamburbura yanzu filani ga sunan ka kalle su a daji wanda bai karatu ba kuma ga matsalan kiwo kun san kiwo kala biyu duk mai kiwon manyan dabbobi bai da tausayi mai kiwon ƙananan dabbobi ne ke da tausayi yanzu wanda ke kiwon tsuntsuwa yake kiwon eh, abin nan zomo sai ka same shi da tausayi amma ga mai kiwon raƙumi ka ga mai kiwon sa ka ga mai kiwon awaki ka ga masu kiwon manyan dabbobi to ba su da tausayi ba bangare kiwo shi ma muke magana a kai shi amma dai yanzu ba ga sanin tube ba ka ga mace tana tafi tsirara to dan rigin filanin kwara nawa yake zanin kwara nawa yake ga ga ma ga tsaraici ga barna ga kowane irin abu in ga kalli bare barin su ma haka su albarkacin musulunci ne dai shine musulunci ne dai ba mu daraja amma kai kurin kai bahaushe ne ko kai bafilatin ne ko kai burbure ne ai bata maka lokaci kike da kai kurin kai musulmi ne shine kake miki kanka ka ce ni musulmi ne shi ne ka taimaki kanka ban san sauran muta ƙabilun Najeriya ba sosai da sosai na ɗan jiji wasu wuraren amma ban san su sosai da sosai amma dai waɗannan na san su so da haka shi mutane yanzu wai sun canza kirkirin ka janci malamin boka yake ne malamin ne zai kantar tuhidi ma in kana sa altam tuhidi sai a watsi kaga tun mutane suke suna lalata jama'a wai ka koya mutane tsantsan addini ka rike addini ka kuma mutane addini ko ba za su bi ka ba in yanzu ne kana so ka gama mutane kusa da kai to ka fara cire aljanu fara cire ka fara wani abu da ya kama da sihiri sihiri dai shi nan shi ne dai harkar mutane amma ba a fike ba magani biki ba da ba tafi aika sayan jimar ruwa kai koma galma ba su samu komi ba eh, shehu fozan fozan yake cewa wannan ku ya guri na an samu an so a samu zame ba na son haka nan mun samu ta uku wani littafi eh, al yahudu lamma kafaru bit taurati wato yahudawa lokacin da suka kafirce mu a taura Allah ta fi hasifatu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda a cikin at-tauran akwai sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amarahum bi tibaihi kuma shi at-taura ya umurce su su bi shi shi manzon Allah dai amma qala ta'ala kuma da Allah ya ce alladina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi wanda suke wanda suke bin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan annabi al'ummi annabi wanda yake bai koyi karatu da rubutu wajen kowa ba annabi wato mai takama da wahayi mun yi bayani akan ummi in an ce annabi ummi mai takama da wahayi bai koyi karatu da rubutu wajen kowa ba amma ba ana nufin ummi ko manzala bai san karatu bai san rubutu ba manzala ya wuce nan duk duniya ba yi makaranci marubuci da manzala ba sallallahu alaihi wa sallam Tuntun ma har yanzu ba a irin shi ba daga manzo Allah shi na magana ta kare eh, makaranci marubuci shi wanda ya bashi admission shine Allah subhanahu wataala wanda ya bashi admission Allah ne makarantar da ya ji makarantar Allah ne Allah ya karantar da shi ga ayoyi da dama sun tabbatar da wannan ga manzo Allah a can a makarantar malicinsa ya zo wajen ya zo an karantar da shi karatu haka ne ko ina nake allazi yajidunahu maktuban indahum Allah ya ce ai shi wannan annabin sun same shi a rubuce a littafin su fi taurata a taura wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar kuma an gaya musu aikin da zai aikin da zai yi shine al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wato manzo Allah aikin da zai yi in yazo shine ya musu bayanin wasu hanyoyi za a bi a samu tsira wasu hanyoyi ne kuma an bi za a fada mahalaka wa yuhillu lahum at-tayyibat kuma annabin yazo zai halatta musu dadada ana son dadi ne a ci dadi a sha dadi shine alasko a nisanci karanta wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haranta musu kazanta bin nau'o'in kazanta amma yanzu kazantar masu son shi ake yi yin zai gane ba ma da kutuntunu da rigingimu Iriri. wa ya dawo anhum israhum sannan zai sauke musu isra nauyi wal aglal da hukumi da aka samu su domin akwai wasu hukunce hukunce a cikin attaura da injila sun yi nauyi kwaran gaske a ɗabi'ar da tafiyar da ake yi za su zama wahala ne kamar misali yanzu a ce in fitsari ya taɓa riganka to sai ka kunna leta ko a shana sai ka ɗan ƙona wajen ba wanke za ka yi da ruwa ba ga wahala ya zo isra aglal wahala ne to za a zo da nassi sabo wanda zai sauƙaƙe wasu hukunce hukunce masu zafi ko masu nauyi Shi ne aikin da manzon zai yi duk an yi musu wannan bayanin details one by one zai halitta musu daɗi zai nisance su daga kazanta ya to ne fitintunin yahuda na suke shigo da nahorin kazanta mutane suka zama kazamai duk da abin da kawo mutane aljamu da kazanta suna tallan shi suna tallan suna shigo mutane da shi in yaro ne haka yaron ka zai rika yawo da kashi a cikin gida kowa wannan famma sun zuba bala'i bane ko ba za a wanke kashi ba ko da haka ka sai famfas ya kai set goma a ɗakin ka yaro da yarinya an liƙe kashi suna yawo da shi a tsakar ɗaki a tsakar gida suna yawo da kashi a jiki banda cututtuka da aka ƙunshi yaro na zaune da shi wai ba likitoci ne ko ba likitoci ne don Allah a duniya na karasa wai ba za a yi bayani akan mutane suna cikin halaka ba yaro tun yana karami a zakarin shi ya haɗe da fitsari da kashi ya nashi wannan yaron nan gaba ma ina ina zakarin shi za ta zama a zakari mutum tana karama ruwan kashi da ruwan fitsari ya koma cikin farcin ta yana tare mace ma ya tafi ya tafi ya tare da kanta ma da cututtuka balantana mutum tana karama kuma kazanta sannan yanzu sai wani iyaye yake gaji wai ina hukuncin wai namiji ya ko mace ko namiji su sha maniyin juna wai lafiya ne kazamun banza ka mutane zama kazamai wawaye kawai wai da Allah wannan ba hannuwaye ne guda biyu da muke da su ba me bambancin wannan hannun da wannan hannun a yaƙi ba ya biyar biyar bane me ya sanya hannun hagu hutun da manzo sallam ya ware shi yace a rinka tsarki da shi ba a cin abinci da shi ba a komai da shi amma wai baki ne wai za su rinka zuba wuka zanta ko kana sha ko mutum na lasan farjin matan shi saboda wawa abinda ake ankar an je karatu a tsoron ki baka yi ko yahuda sun koya bayan da za a lashe farji bayan da za a lashe albasa har duburan ma bayan da ake lashe sai a gandaro roma kashi yanka guda ka saka a baki ka sa ba mai ba komai ka haɗu wani yana sakarci kawai ka san kamalin biya mara mutane da sakarci wani shi ne wayewa saboda ya irin wannan abun wannan ne wannan sharri na na na na na kunnin dujal tun da youtube ya zo da bala'o'i iri ban banda tallan shari da ishegi da rashin kunya ba abin da ake ban banda ɓangaren sata da fashi banda tallan abin nan hanyoyin shan jini iri-iri wanda ake harka ya la ba ya ce sace mutane ba ya ba ya ce wani yanke hanci da baki da waye ba duk bala'i ya bo ya tattaru a cikin a cikin wannan shari da ake da ake samu aka samu mutane baki wurin abkar ka cewa wai fatu harfakum annashitum saboda haka shikenan sai ka rika lasan farjin matan ka ko ta rika lasan azzakarin ka wai shikenan wai wai an samu cigaba kazanta duk nau'o'in kazanta kun kun mamaye an mamaye kai da bala'i kawai malam shi sa ba iya zuwa masallaci ba iya zuwa makaranta ba iya zuwa ko ina sai dai ɗan karatu irin wannan wanda ya dan samu sama sama shi ma littafin ba iya siye balantana a dan duba muka gyara Allah sauki sai da badin badin ma ba sai ka hakura ba ko mutum ya zai sai yadda zai yi rayuwa ko ta ta zama wani iri malam ina nake ne da karatun nan wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim do a littafin su an yi bayanin annabi zai zo cikin abin da zai zuwan shi zai musu amfani ya gawa an huma israr wal aglal nauye-nauye wasu hukunce-hukunce sun yi nauyi sun zama kamar kukumi ne a cikin rayuwarsu to kuma ba wani abu sa aka tsananta musu hukunce-hukuncen ba shi sa imam malik a madina ne zafi yana da zafi wani lokaci a fatawoyin shi mutum yana neman saboda iya yan binni wani lokaci ba su jin magana yahudawa rashin jin magana yasa aka kafa musu hukunce-hukunce masu zafi to manzo sallam cikin abin da zai yi idan ya zo an gaya musu a littafin za su samu sauki kama bashara bihi isa fil injil haitu qala kama yana nabi isa ma ya ci gaba da wannan bayanin ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum yace ya bani isra'ila ni manzo ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura ina gaskata abin da ke gaba gare ni na at-taura wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad wannan annabi zai zo sunan shi ahmad bayana haka ne ko فهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم موجود ذكره في التوراة والإنجيل شي من ذا الله صلى الله عليه وسلم sunan shi ambatacce ne sananne ne a cikin attaura da injila ismuhu wa risalatu wa sifatu sunansa ya zo ahmad ya zo risalatuhu saƙon shi ya zo sifatuhu siffofinsa sun zo hatta innahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun kasance sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴayensu falamma kafaru bi kitabin falamma kafaru bi kitabillahi at-taura wa lam ya'malu bihi lokacin suka kafirce ma at-taura suka ki aiki da shi ibtalahumullahu jalla wa ala bi an akhadhu bi kutubi sihiri sai Allah ya jarrace su karki littafin sihiri suka kama littafin sihiri allati hiya min amalu shayatin wanda yake ko wannan aikin shedanu ne aikin shedanu ne sai kowa da mutane tsafi Wa wastabdalu amalan shayatin bi wahyi rabbil alamin suka canza ayyukan shedan da wahayin Allah wahayin Allah ne fa suka canza suka komo suna aiki da abin na shedanu wa hadhihi uqubatan lahum wannan uquba ci gare su fa kullu man a'rada anil haqqi fa innahu yubtala bil batil duk wanda ya kauda kai daga gaskiya sai Allah jarumce shi da ƙarya in ka ka kauce ma gaskiya sai ka koma sai ka koma hidima ga ƙarya ba zan wannan bala'in demokuraɗiyyar da ake fama da shi duk ba abin da yake yada ake nan ba mun karanta a sahiyuniya da da alaisi mariya da ƙungiyoyin ta'addanci na duniya ba da banda ƙungiyoyin kashe mutane da ake fama da su Allah ya kuma kai abin da zaka samu nutsuwa da shi ka karanta Qur'ani ka je masallaci ka taimaki kanka ka taimaki ƴaƴanka ka taimaki matanka ko kana ni tsoron kada duniya ta kuce muku kada ku ko a ce ba ku kudi ba to kun yi kudi nawa ka samu duk gidanku nawa kuke da shi wanda ya samu kudin ma me ka ga yana yi kun yi kudi gaba ɗaya natsuwa natsuwa ta fita a cikin zukata sai kwaɗayi sai burace burace sai cika ma kai hidindimun da mutum ba zai iya mutum ya dura ma a ta wahala an dura ma kai wahalhalu ana ta wahala ba lokacin karatun Qur'ani ba lokacin zikirora ba lokacin layin masallatai ba lokacin hidima ga addini ba lokacin komi in mu karan mahal rufe shi ka kaɗin ɗinka riga wani nan a cikin wallan rigar shi ya fi goma wani ya fi ashirin wai bi tsumma ne zai sa sai ka dawo takalmi ga sunan huluna ga ana ta wahala kawai a duniya matan shi maka da yayan shi in ka shiga ɗakin yayan shi banda wari ba abin da yake ya dubga musu kaya kaza ma ya gani ya su ya zo da shi kaza ma ya su yaron shi ɗaya na takalmi kala tara to sai ka tara a can Allah ya sauka to da in ka ki bautan Allah sai Allah ya jirauce ka da wahala wa kazalika kullu man taraka al-haq malan ce ka duk da gaskiya fa wanda ya ba gaskiya su ta wahala yanzu ba mun ce mu fa su muke nema da tsantsiyo da me. buwa an kasa masallaci ma abinda za a share masallacin baki ba shi ko mutum ya saya so da yau ya da yanin sai so da shi dole a dade yana ta yi shi kun ya yau kaddara ta fada mai fa kai abu ne za ka saya gidanka yau kaddara ya fada mishi kuma gobe ka sai wani a ce duk wata ba za a samu na za kawo kayan aikin da za a gyara masallaci ba ba za su kafa kansu ba ko ku ku hudu ku biyar ko mu faɗa dai kuke sai kuke kawa ba a samu ba a samu lada ba ko iya biyu uku kuke sai naira hamsin hamsin ne a ɗari ɗari ba a samu lada ba a ba wanda zai kawo ko wani na jiran wai bara ne ko a zaga da hula ka rike kudin ka dafa ka ci aikin addini ai ta talla ai ta cewa a zo a yi a zo kai ba kokon ka ta shi ne baka da calculation ko kuma sai komai ya kulle muku zan ka fara tunanin da ko da ni da nayi kaza ƙarya ne da can da kai samu me kai wa kazalika kullu man taraka al-haqq malan shafi yake duk wanda ya bar gaskiya fa innahu yubtala bil fasili haka za a zirce shi da kayya mai ta wahala فالذي يترك منهم دعوة الرسل من الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة duk wanda ya watsar da da'awan manzanni na da'awan tauhidi da ta Allah wa bayan zalika da yi bayanin wannan yubtala bi annahu yurawwiju lil shirki wal khurafat sai a jarabce shi ya ta yurawi a tarwi ya ta kallon shirki da shirka wal su da karerai in baka yi suna hidima ba baka yi majina Allah hidima sai ka koma kai ta tallan karya yanzu nan da'awa ne za a gana neman da ya da'awa an kasa fita ba motoci ba kaza amma ya wani ya fito takarar kansala ko ciyar mako wani dan majalisa ya sai mota dubu ya sai mota dubu wai za a shiga lunguna a ji a sa fuskan shi kai inda addini yake ma yana aikin da bai samu bai samu ba a gama a kankan a ce bai ci ba a banza mutuci sun tafi a banza a iska amma ko idan ya suke ba ku dubu biyar ko ya ba ku wata rubafe mota kwaya daya da wai me ake da ina fa kashe kuɗi ba na fa kashe kuɗi ba dubu hamsin na ba su bara dubu ɗari to sai aka ne dubu ɗari sai ta isa ta mai amma a shirin sai ka ji kana yawon da awa ka ga wani dutse malam ka wani dutse ka shiga wani daji ko ka ga fasta wai su wane ne suka zo nan da yadda shi da yan kazakin shi suna suna bin shi a baya sun ji suna kyawon banza an kare an ce bai ci ba ko bai cin ba har a lahira rashin cin asara ta gaba ɗaya ne in ka zama sai ka ji ya ce ya kashe miliyoyi har da bashin mulki a ciki da addini ne ma da ya fi ka gina gidaje ka sai motoci ka sai wannan kayan kullum tattalin ka da duniya duniya duniya addini ka aje shi gebe guda shikenan sai ka taimaka duniya hidima a banza ka kare binin hawan jini ya kama mutum da mai bugun zuciya mutum ya mutu a banza ba haka suke mutuwa ba mutum ya mutu a banza ɗan uwan shi ma baya so Ni dai nan zariya ne duk wanda ya mutu a kawo mana shi zamu mai sallah yawwa mutum ya gudu ba ruwan shi da gari ba ruwan shi da kowa in kuma shi da cikin bala'i zan ci addini da cikin bukata amma yana can yana hidiman shirme in ya mutu kuma sai a kawo gawan shi a mu wanda ya mutu a kawo wallahi lami mai sallah ba ruwan mu lami mai sallah dubban mutane za su zo a mai sallah ji abin ne shi da halin shi ka rinka sa ajanda kana lissafi ba a ce ka kwashi ka baki ɗaya ka bayar ba a'a ka kula da iyalanka ka kula da mutuncinka amma ka rinka cire kaso mai ƙarfi wanda kake ma addini hidima da shi Shi ne wancan ma da kake kula da iyalinka da gidanka sai albarka amma kana an san albashi dubu goma a shekara kana san dubu ɗari da ashirin ba ka iya nuna aikin dubu uku da kai majini ba karshen shekara ko dubu goma kwaya ɗaya kana an san dubu hamsin kana an san dubu ɗari dubu wata a shekara kana samun kaza ba ka iya nuna aikin albashinka na wata ɗaya ba a shekara da kai majini kana sana'a ne ka samu samu kaza ka samu kaza ba ka iya nuna aiki kwara ɗaya da kai majini ba da shi har shekaran ta ƙare to sai yaushe sai kai ritaya ne za ka majin aiki ko sai an kore ka yi aikin dole ne ya yi da kai ko ko ritayan dole ne ka yi in ka mutu yau fa Allah ya sauke saboda haka bi annahu yurawuju lil shirki wal khurafat inda ba za ka ifradi ka karanta da tauhidi ba ba za ka je ka kama tallan shirme ka kama tallan tatsuniyoyi wai yastadillu laha ka rika neman musu hujjoji wasu kasashen ma ya an lalace kawai abin da yan duniya suke so wai yanzu fa America ha akwai majalisar fiqh na duniya majalisar malamai na fiqh na duniya wai America ne ta zaba saboda yanzu Saudiya tana da nata Egypt tana da nata Iran tana da nata yanzu America ma tana da nata majalisar fiqh na duniya kai kuma yanzu ka lalace in za ka yi tambaya gagal za ka tura mawa wai me kaza shi sa ka ki karatu baka sayi littafi baka komi yi duk abubuwa na da sauki kawai kana zaune in ka shiga gagal za ku yi gagal gagal ka sha wahalan banza in ka shiga gagal shi nan kawai za ka ga littafai ga littafai na kamar dubu sittin da biyar duk na ba. sai ka danna shi nan wa a ciki za ka samu ansa a nan za ka rayu an gaya maka kan iska kake kuma ka yarda ka zauna a kan haka ka lalace Allah ya sauke wa yurawijuha inda nasi ala annaha haqq in ba sa ba sai kuma yaje ya tabanna tun da yake tauhidi ya kawo hujjoji na cewa waɗannan hujjoji su ne gaskiya wa hadha waqi'un kaseerun min ulama'il khurasiyyin wa ulama'il quburiyyin malai ta wannan ana samun shi akan malaman da suke yatsa tasunniyoyi da malaman da suke yaɗa botan kabari badala min an yada ila tauhidi ila ila tauhidillahi maimakon su kira zuwa ga addinin zuwa ga tauhidin kada ta Allah wa ila wa ila kitabi ne ko a san littafin nan namu yana da matsala 119 wa ila lahi, ne kon su kira zuwa ga littafin Allah wa ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam su kira ga sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya da'u ila al sai ga suna kira zuwa ga banna suna kokarin su kare wannan fannan so da ka yanzu duk wata banna sai ya kokari a samu mata nassi ka mata aya ko hadisi sai a kare ta buga dan wani littafi falle uku dama kai baka isa littafi da littafi yake dubu daya ka dinga ba da labari kenan balantana kai dubu biyu balantana ke dubu biyar balantana ke dubu goma ka dinga ba da labari kenan littafi dubu goma kawai ko ne sai masu kuɗi amma ka je ka sai ƙarya waya ta dubu sha biyar ta faɗi ta fashe ko an ko an cuce ka an baka tsohuwa akan dubu bakwai da littafin ka na dubu bakwai da ka sa abin da ka saya ba ka da littafin dubu goma kwata-kwata a gidanka na don ka koya jini amma kana da wayan dubu goma ko kana da wayan dubu wansu ba ka da littafin dubu wansu. ko in kana da su ma ba ka karanta matanka ba ta karanta gidanka ba dai ba ka karanta sai dai a ta dafa makaroni ana makara to Allah sa makaranta tsaya a duniya mutum ya makara lahira ya sha wahala saboda aka sai ka gansu suna kira zuwa ga banna waye da ona ila ibadatul kuburi suna cewa zuwa bauta makabari Allah ya kare mu an fara kallon kabari botan kabari a Najeriya Allah ya tsaida mana botan kabarin Allah ya sa an tsaida shi kenan gaba ki daya Ke kabari a gyara shi a mai tayis a mishi waye da samu shi fitilu da fulawoyi da kujeru ko za ka je ka ɗebe cewa ɗan gidan ku ya rasu ko babanka ko mamanka ko wani naka ka sa kujeru ka zauna a shati kun zo ziyara ne wurin wani ya yana kabari ne kun zo ku gaisa ku gaisa botan kabari mana su duk ga an rubuta wa manasikul kuburi yanda ake zuwa kaburruka ana zuwa ziyarori saboda haka Allah ya ce mu ke mu an dakatar da shi Allah ya tabbatar mana da dakatar wannan dan dan dama masu da bautan kabari ba ba kaman yin shi a duniya ba kaman yin shi a duniya wa ta'alluqu bil amwati da rataywa rati al'amura ga matattu <coughs> mutum ya je kabari yana roƙon wanda ke kabari waye ba shi wani abu Allah ya kare mu wa yalsami sunan lidhalika shubuhati allati yurawwijunaha 'ala an-nas suna neman hujjoji wanda za su tallan irin waɗannan sharorin da suke yada ma mutane fa yashghiluna waqtahum fi hadha al-batil wal iyad billah suna shigaltuwa da yada wannan bannan Allah malam ce muna neman tsarin Allah daga wannan banna da suke yi sai mu tashi Allah ta gaba ko wannan littafin namu yana da abin nan